wanda kuma shi ya daidai da ashirin ga watan tara shekara ta miladiya bakwai, a tafsirin surat yunus inda muka tsaya a kan aya ta 20 mun fara tafsirin ta lokaci ya yi mana halin nasa muka ce a yau za mu yi magana a kan wasu gaɓoɓi da suka shafi tafsirin wannan aya Allah yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله مدوكين سركي يكي cewa ويقولون kuma suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi me ya hana ba a saukar masa da wata aya wata mu'jiza daga ubangijinsa ba faƙul to sai ka ce innamal ghaibu lillahi Kaɗai sanin gaibi na Allah ne fantaziru don haka sai ku saurara ku yi daku inni ma'akum minal muntazirina ni ma ina tare da ku cikin masu yin daku bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana irin yadda kafirai suke inkarin uluhiyya ta ubangiji suke ɗaukan haƙƙin ubangiji ta ɓangaren bauta suna ba ma wani Allah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum sai kuma yake gaya mana ta ɓangaren annabci nan ma suna da matsala domin kullum abin da suke faɗa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da annabi ne na gaskiya da Allah ya ba shi wata aya wata mu'ujiza ta musamman wadda za ta sa su yi imani suna neman ko a ba su taguwa irin yadda aka ba wa samudawa mutanen annabi salihu ko a juyar musu da duwar watsun da suke garin makka duk su zama zinari da azurfa ko kuma su zama maimakon waɗannan duwatsu a samu gidajen abinan gonaki a gurin koramu suna gudana ta ƙarƙashinsu allah ya gaya musu cewa da ya ga dama sai ya haka ɗin tabarakan lazi in a ja'ala laka khairan min ذلك jannatin تجري من تحتها al-anhar لك قصورا inda Allah ya ga dama sai yayi maka irin wannan din abinda suke faɗa fiye da ma yadda suke faɗa yayi maka ya sanya maka manya-manyan gine-gine amma abin ba haka yake ba tambaya suke yi ta inadi tambaya suke yi ta taurin kai da jayayya ba wai ta su yi imani ba wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bihal awwalu abinda ya hana Allah ya turo da ayoyi na mutanen farko su su suka fara neman a sanya musu ayoyi amma daga baya suka karyata to su ma waɗannan da Allah zai nuna musu ayoyin za su karyata to shine Allah ya ce faqul ka gaya musu innamal ghaibu lillahi sanin gaibi na Allah ne sanin yadda al'amura za su wakana a nan gaba wannan iliminsa ya keɓanta ga ubangiji shi kadai al-ghaibu kalmar gaibi da muke faɗarta da larabcinta gaibi duk abin da ya ɓuya gare ka shi ake kira gaibi kuma wannan buya ɗin gare ka ne kai ko gare mu mu halittu amma ba ga ubangiji ba shi ubangiji babu wani abu koyayye a gurinsa inna allaha la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da zai koyi ga Allah a ƙasa yake ko a sama to gaibi akwai wanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake banta da saninsa bai sanar da wani daga cikin halittarsa ba kamar abin da ya shafi haƙa'iƙu sifatin lahi subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin sifar ubangiji wannan ilimi ne da yake banta da shi Haka nan cikin sunayensa akwai sunayen da yake banta ga saninsa bai sanar da kowa ba daga cikin halittarsa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin addu'arsa yake cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak ya Allah ina ina roƙonka da kowane suna wanda ka kira kanka da shi ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko kuma ainihin ka sanar da wani daga cikin halittunka sai ya ce a asarta bihi fi ilmi al inda ko kake banta da saninsa ko kai kake banta da shi a cikin ilimin gaibi wanda yake gare ka saboda ka kaga a cikin sunayen Allah akwai sunayen da suke Allah shi kadai ya bar wa kansa saninsu bai sanar da kowa ba cikin halittunsa daga cikin gaibi akwai abin da Allah maɗaukakin sarki yake tsinkayar da wasu daga cikin halittunsa abin da ya ga dama wannan idan wani ya san shi to ga shi wanda aka ya sani din ba gaibi ba ne kai da baka sani ba yake gaibi a wajenka sannan kuma ya fita daga cikin gaibi wanda yake gaibi mutlaki domin gaibi iri biyu ne akwai gaibin da yake ilimin gaibi na hakika cikakken sanin gaibi wanda idan aka ce gaibi irin wannan ilimin ake nufi sanin gaibi ana nufin sanin ilimin gaibi cikakke na hakika wannan shine babu wata halitta da Allah ya yi ya tana da wannan ilimi sifa ce ta zati ta ubangiji shi kadai wanda duk ba shi ba sai dai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi wani ɓangare na wani abu da yake ɓoyayye akwai kuma ilimin sanin wani ɓoyayyen abu amma izafi ko muƙayyad ba mutlaki ba wato muƙayyad ne ga wasu amma ba ga wasu ba wannan nau'i Allah yana sanar da wasu daga cikin halittunsa kowa gwargwadon irin matsayin da yake da shi a gurin Allah ko gwargwadon ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya so ya bashi Allah yana sanar da annabawa irin waɗannan abubuwa ta hanyar wahayi kamar yadda Allah ya ce alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول wato masanin shine masanin gaibi kuma baya tsinka yadda wani daga cikin halittarsa wani bangare na gaibinsa sai ga wanda ya zaba daga cikin manzanni wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba zai tsinka yadda ku ga gaibi ba amma yana zaben waɗanda ya so daga cikin manzanninsa to duk irin mu'ujizozi da Allah ya bawa annabawa musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya labarta mana wasu abubuwa da za su wakana kafin tashin kiyama ya gaya mana irin wasu fitintunu da za a samu da labaruka ne na abubuwan da ba su wakana ba amma annabi ya ba mu labarin cewa za su wakana kaga wannan yana daga cikin walakin Allah uh, walakin Allah ji min rusulihi man yasha Allah yana zabar wani daga cikin manzanninsa ko wasu daga cikin manzanninsa ya sanar da su wasu abubuwa irin su ne Allah ya ba mu labari dangane da annabi Isa alaihi salam wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum zai ba da zai ba su labarin ko yana ba su labarin abin da suke ci a gidansu idan sun haɗu da mutum ya ce yau abu kaza ka ci yau ka ci alala yau ka ci ɗanwake. wake da abin da ka ɓoye a gida to duk wannan yana daga cikin abubuwan da Allah yake tsinkayar da wasu daga cikin halittunsa don su zama musu aya ko su zama musu ɗaukaka to amma gaibi mudulaki cikakken sanin gaibi abin da yake sama da abin da yake ƙasa da abin da ya wuce da abin da zai zo wannan ilimi ne da Allah yake banta da shi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace waɗanda duk suke cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa ko waɗanda suke cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah lahu ghaibus samawati wal ardi sanin gaibi na sammai da ƙasa Allah ne yake banta da su alimul ghaibi wash shahadatul kabirul muta'al Allah shine masanin gaibi masanin abin da yake sarari shine wanda yake mai girma kuma mai ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana annabawa su da kansu sun sallama cewa sanin gaibi gaibi mutulaki wannan ilimi ne na ubangiji annabi nuhu yana cewa wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni mala ba zan gaya muku cewa ina da taskoki na ubangiji ba ba kuma zan gaya muku na san gaibu ba annabi nuhu ya ce wa mutanensa ba zan ce muku na san gaibu ba ballantana kuma in ce ni mala'ika ne haka nan annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai ba zan gaya muku ba Allah ya ce ka gaya wa mutane ka ce da su ba zan gaya muku cewa na ina da taskokin Allah a wajena ba wala a'lamul ghaiba kuma ban san gaibu ba sannan wala aqul lakum inni mala kuma ban zan ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya duk abinda kuka ga ina bi ina aiki da shi ina sanar da shi shi ne abin aka yi min wahayi kawai Allah ya sanar da adam ya sanar da shi al’asma a kulla wa allama adam al’asma a kulla sun ma’ara da humala mala’ika فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم سادتا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لو كتشند الله يسند النبي آدم wasu abubuwa waɗanda ya ɓoye wa mala'iku ya ce wa mala'iku ku gaya mun sunayen waɗannan sai suka ce la ilma lana illa ma allamtana ba mu da wani ilimi sai wanda ka ba mu domin kai ne masani kai ne mai hikima mai Allah ya gaya musu alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ba na gaya muku ba ni ne masanin gaibi na sama da ƙasa wato hatta ko mala'iku ba ku san gaibu ba haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu baka san gaibu ba qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun gaya musu ka ce ni ban mallakar wa kaina wani abun amfani ba ko abin cutarwa sannan ka gaya musu cewa ban san gaibu ba walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita aikin alkhairi sama da yadda nake yi yanzu sannan kuma wa ma masani su da ban fada cikin abin da zai cutar da ni ba in ka san gaibi sai ka ta kokarin kaucewa abin da zai cuce ka da ban fada cikin abin da zan cutu ba in ana illa nadhirun wa bashir ni ba wani bane face mai gargadi mai yin bishara li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke masu imani haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مبودن غيبي مبودن غيبي نا أبنجي suna ga Ubangiji shi kaɗai yake banta da saninsu babu wanda ya san su sai shi babu wanda ya san su sai shi shine wanda yake babu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake cikin yake tudu ya san abin da yake cikin teku sannan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata takadda babu wata wani ganye da zai zubo daga kan wata bishiya face ya san da zubowarsa wala habbatin wala ratbin wala yabisin wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wata kwaya da za ta fito ta bunkuso daga ƙasa babu wani ɗanyen abu ko busasshe face yana cikin littafi mabayyani Allah maɗaukakin sarki ya san da shi ya taskace shi Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir Allah maɗaukakin sarki ya ce ilimin tashin alkiyama shi yake banta da saninsa Shi ne kuma wanda yake saukar da ma makon ruwa daga sama shi ne ya san abin da yake cikin mahaifa kuma babu wata rai da ta san me za ta tsoro wuta gobe sannan kuma babu wata rai da ta san a ina za ta mutu Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake masani ga abubuwan da suke na sarari kuma abubuwan da suke na ƙuri to haka ayoyi da dama suka zo suka nuna ilimin gaibi sanin gaibi wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki yake banta da shi ba a jingina ilimin gaibi ga annabawa ba a jingina su ga mala'iku ba a jingina su ga waliyai ba a jingina su ga kowa Allah shi kadai ake jingina wa ilimin gaibi hakanan hadisai suka zo daban-daban waɗanda suke tabbatar da wannan shi kansa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk matsayin da Allah ya bashi na zamantowarsa sayyidul awwali na wal'akhiri bai san gaibu ba kuma Allah ne ya ce ya faɗa ya ce ban san gaibu ba wala a'lamul gaiba ban san gaibu ba kaga kenan babu wanda ya isa yayi da'awa wai saboda soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki sifar da Allah ya ce ka kore wa kanka shi kuma ya jingina wa manzan Allah ba wanda ya isa ya faɗi haka kuma a saurara masa domin yana yi wa alkur'ani karanci alkur'ani ya ce ka ce ban san gaibu ba faƙul innamal gaibu lillah ka gaya musu sanin gaibi na Allah to kuma wani ya zo ya ce ai saboda soyayya ta manzan Allah sallallahu alaihi ya kamata a ce ya san gaibi kuma ɗauka wannan ita ce soyayyar kaga babu abin da za ka faɗa ka fusata wa manzo sallallahu alaihi wasallama rai ka ɓata masa rai irin ka kawo tasgaro a cikin haƙƙin ubangiji manzo Allah yana yin haƙuri idan an yi komai amma banda idan an taɓa haƙƙin ubangiji idan aka shiga haƙƙin ubangiji ya fi kowa fusata to haka duk wani mabiyinsa ya kamata ya kasance duk wani mai soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam soyayya ta hakika haka ya kamata ya kasance kada ya saurara ya ji cewa ana keta alfarma ta ubangiji da wata da'awa wacce ba ta gaskiya ba da'awar da ake aje ta ba a mahallinta ba kuma ya saurara wannan ba daidai ba ne shi yasa sai da tuna aisha kamar yadda ya zo a cikin sahihai bukhari da muslim take cewa man za'ama anhu sallallahu alaihi wa sallama yukhbiru bima yakunu fi gadin faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wallahu ta'ala yaqul قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سيدتنا عائشة بانا جن أكوي وند زي نونا متى سويا بانا جن أكوي يكي جاء كم ita da kanta take cewa duk wanda ya riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin abin da zai wakana a gobe ta ce to faqad a al-firyata ala Allah yayi ƙarya babba ya jingina wa Allah ta ce ta yaya bayan gashi Allah yana cewa ƙulla ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa ka ce babu wanda ya san gaibi waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah a wata ruwaya take cewa man haddathaka anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib faqad kada wanda duk zai baka labarin annabi sallallahu alaihi sallama ya san gaibi to ƙarya yake sai da tuna aisha ta ce ƙarya yake to sannan kuma akwai hadisi na rubayya bintu mu'awwid a cikin littafin bukhari da muslim wanda ta ce wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidanmu yayin da aka yi biki na na tari sai ya shigo ya zauna a kan shimfiɗa ta ce ka majalisi ka minni tana gaya wa shi wanda take gaya wa ta ce kamar inda ka zauna din nan kusa da ni haka manzo Allah ya zauna wa juwairatu wa juwairiyatun yadribna bidduf a kusa da shi kuma ga wasu 'yan mata suna buga dundufa ta biki yandubna man qutila min aba'ihinna suna nuna alhininsu ga waɗanda aka kashe musu daga iyayensu yau mabadirin ranar badar suna faɗar iyayensu da aka kashe suna nuna alhini da takaici sai ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata sai cewa ta yi wa fina nabiyun ya'lamu ma fi gadi a cikinmu ma akwai annabin da ya san me za a yi gobe manzo Allah yana jin ta bai yi shiru ba sai ya ce la taquli hakaza kada ki sake fadar wannan magana kada ki sake fadar wannan magana na'am yace da ita wa quli ma kunti taqulina ci gaba dai da abin da kike yi na alhinin iyayenki amma wannan magana kake sake to kaga wani kuma ya zo da da'awar soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yaban annabi sallallahu alaihi wasallam har yana cewa basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani wai manzon Allah ya san sirrin gaibin tun ba gaibin bai zama gaibin ba ka duba irin wannan lulaki <laughs> eh? to kaga wannan bai dace a yi shiru ba ko a ci gaba da karanta wannan a matsayin yabo inda manzo Allah sallallahu alaihi yana gare yana gaba gare shi ba zai bar shi ya faɗi wannan magana ba yanzu da maganar wannan da maganar wannan yarinya wanne ne yafi zama ya ya ya fi muni kaga ita cewa ta wa fina nabiyyin ya'lamu ma fi gadi amma annabi ya ce la taquli haka shi ko wannan cewa basirun bi sirril ghaibi qabla qiyamah wato gaibin ma tun kafin ma ya zama gaibin tun babu shi ma shi ya san shi ga wannan ya abin nan a ci gaba kuma da karanta wannan a matsayin yabo ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sannan ga ga mai alburda mai alburda da yake cewa wa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam cewa yana daga cikin kyautarka duniya da lahira duk kai kai kyauta da su Allah yana cewa inna lana eh lal wal ula shi wan Allah yana cewa namu ne <laughs> shi ko wanda na cewa na manzon Allah ne to to kaga sannan ce wa min ulumika yana daga wani bangare na iliminka ka duba wani bangare na ilminsa, ilmin lafi wal qalam ilimin da yake cikin allahul mahfuz da kuma ilimin da alƙalamin ƙudura ya rubuta to me ya bar wa Allah kaga ba abin da ya bar wa ubangiji manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah mabudan gaibi guda biyar ne wanda babu wanda ya san su sai Allah la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah ba wanda ya san abinda mahaifa take tauyewa sai Allah madaukakin sarki wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah wala ya'lamu mata ya'ti al-mataru illa ba wanda ya san ruwan sama zai sauka sai Allah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah babu wata rai da ta san ina za ta mutu sai Allah wala ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah ba wanda ya san alkiyama za ta tashi sai Allah to haka in ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga dalilai a aikace waɗanda suke nuna ba a jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ilimin gani hadithatul ifki yayin da aka yi wa sayyidatu na aisha kage aka yi mata kazafi ka duba duk wanda ya san wannan hadisa din zai ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tsawon kwanaki masu yawa kusan wata guda bai san me zai yi hukunci da shi ba har ya kirawo tuna aisha yake cewa in kin san wannan abu baki yi shi ba to Allah ba zai kama ki da laifin nan wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillahi wa fastaghfirillaha wa tubu ilai wa tubi ilai. in kin san kuma kin yi laifin nan ki nemi gafarar Allah Allah ya fi miki kaga in ya san gaibi ba zai kira ta yana gaya mata wannan magana in kin yi ko baki ba haka nan har ya kirawo su usama ya kirawo su sayyidina ali yana neman shawarar su ya zai yi da iyalin nan nasa in ya san gaibu duk wannan abubuwan ba za a yi su ba kaga wannan gudar alama ce da take nuna jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sanin gaibi bayan ya saba wa nassoshi na alkur'ani wanda muka karanta da nasoshi na hadisi wanda kuka ji hakanan ya saba wa abin da ya gudana a tarihinsa asirar rayuwarsa gaba daya kissatu bai'atul ridwan ga wanda ya san abin da ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi zai yi umara kafirai suka hana shi shiga daga baya ya tura sayyidina usman a je maka a same su a tattauna da su dan bai ba zai shiga ba wasu larurorin sai da usman suka tsare shi a maka bai dawo a kan kari ba aka zo aka yayata cewa ai ma an kashe shi duk da cewa manzon Allah ya fito da shirin ba da shirin yaki ba amma yake cewa wallahi lalunaji zannal qaw wallahi sai mun yi fito na fito da su aka zo aka yi chaffa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sahabbansa suka yi caffa da yarjejeniya da mu baya a gare shi akan cewa za su yaki har ma bayan ya yi caffa abin nan sun yi caffa ya ɗaga hannunsa na dama ya ɗora akan na hagu ya ce hazihi yadda usman ce shi ma wannan hannun usman inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san sai na usman ba a kama shi ba ba a kashe shi ba yaushe ne zai zo a taru a yi ta caffa a gindin bishiya ana cewa wallahi sai an yi fito na fito sai daga baya suka fahimci cewa ba a kashe sayyidina usman annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin sayyid bukhari da muslim hadithin ummu salama take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji hatsaniya bayan gida bayan ɗakinsa sai ya fita ya samu sahabbansa ne a zaune wata 'yar gardama ta kaure tsakanin mutane mutanen da suke gurin sai yake cewa da su inna ma ana basharun وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق غير بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها من زال لا يتشي دسو ni mutum ne sannan kuma ana kawo masu husuma suna zuwa gabana masu takaddama jayayya rigima rikici rashin fahimta akan wani haƙƙi ya ce fala'alla ba'dakum ya kunu alhana bi hujjatihi min ba'd tana yiwa wani ya iya ya fi ɗayan iya magana iya bayanin hujjarsa alhalin ba gaskiya yake faɗa ba fa ahkuma lahu aw fa aqti lahu bi haqqi akhi in dau haƙƙin wani dan uwansa in bashi dogaro bisa irin iya bayaninsa da hujjarsa to ya sani wani yanki ne na wuta nake danka masa ko ya karba ko ya bari to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ai don haka ba za ta faru ba irin wannan bayani duk bai taso ba da zarar an zo rikici a gabansa sai ya ce ai kai na sani da baka da gaskiya kai kai ne mai gaskiya zo ka karba ka." to duk irin waɗannan dalilan suna nan birjik in kana karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sirarsa za ka ga wannan to amma saboda nisa da aka yi da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyanar wasu ƙungiyoyi waɗanda suka zame suka saki layi suka fito suka dinga shigar da wasu abubuwa a cikin aƙidar musulmi wacce ta ci karo ƙarara da ayoyin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama da dama daga cikin musulmi sun kudirci wannan wasu ba ma da sani ba ni na tabbata mai ishiriniya da mai alburda ba wai da gayya suka yi wannan ba irin abin da aka taso ne aka ji ana ta faɗa shi ma ya nanata saboda karantarwar aƙidar ta yi rauni musamman shi mai alburda abin nan ba wai malami bane mawaki ne wanda ya karanta tarihinsa ba malami bane mawaki ne irin dan abin nan mai bambadanci yana bambadanci ana bashi abin nan ga wanda ya karanta tarihinsa zai ga wannan saboda haka ya zo shi yake zaton cewa wannan yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa to kaga bai dace kuma malamai ba idan wani dan bambadanci ya yi wasu abubuwa ko kuma malamai ku kankame ba za a yi masa gyara ba sai a gyara a ce ai shi saboda ba malami ba ne ba abin da shi yasa yi kaza amma wannan abin nassin alkur'ani guri kaza guri kaza nassin hadisi guri kaza guri kaza ya nuna ba a faɗar haka sai a gyara in yaso abubuwan da ya na daidai kuma a ci gaba da faɗa to amma sai a kankame a ce lalle ko an ko an so ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an ci gaba <laughs> kaga bai dace ba to shigowar wasu wato miyagun aƙidu a cikin aƙidar musulmi ya kawo ya haifar da irin wannan farkon waɗanda su suka fara cusa batun cewa akwai wani mahaluki da yake sanin kaibi ba Allah su ne shi'a shi'a su ne farkon waɗanda suka fara wannan ga wanda zai duba cikin littafin usulul kafi na alkulaini kulaini kamar bukhari ne a wajensu kamar yadda kake cewa bukhari bukhari din to in aka ce kulaini an je makura a cikin littafin a cikin alkafi ko usulul kafi din babubbuka yayi daban-daban wanda yake nuna cewa limaman su goma sha biyu duk sun san gaibi akwai babin da yake cewa babun annal a'immata alaihi musallam idza sha'u an ya'lamu alim wato limamai duk abin da suka so su sani kawai za su san shi akwai babin da yake cewa babun annal a'immata ya'lamuna mata yamutuna wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum ce babi ne da zai yi bayanin cewa limaman su sun san san da suke san da za su mutu sannan kuma ba za su mutu ba sai sun ce yanzu mun yarda mu mutu sai da zaɓin su sannan akwai babu a cikinsa inda yake cewa babun annal a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa alaihi alaihim shay'un yace a'imma limaman su sun san abin da yake ya wakana wanda ya riga ya wuce ko da ba sa nan aka yi za su labarta maka sannan da abin da za a yi nan gaba babu wani abu da yake boyuwa gare su la yakhfa alaihim shay can Allah yana cewa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama su ma sun ce la alaihim shay to haka suke ta abin nan bayanin irin matsayin a'imma su cewa sun san gaibi har ma wani mai littafin wani mai littafi da ake kiran shi basairu darajat ɗaya ne daga cikin littafan shi'a yake jingina wa abu ja'far ko ja'far sadiq abu abdullah cewa ya ce innal imama minna la al kalama fi batni ummi ke mu limami ɗaya daga cikin mutum yana ciki ma ana hira yana ji <laughs> ana hira yana cikin sai yana jin abin da ake faɗa hatta idan sakata alal ardi lokacin da aka haifo shi ya faɗo ƙasa A atahu malakun sai mala'ika zo masa fayaktubu fi adudihi al-aymani wai sai mala'ikan ya rubuta a jikin hannunsa na dama a dantsansa na dama wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim wai wannan aya za a rubuta a hannunsa na dama yace hatta izan shabba rafa Allahu lahu amudan in ya girma sai Allah ya daga masa wani ginshiki min nurin na haske yara fihi dunya wa ma fiha wanda zai dinga ganin duniya gaba ɗaya karara a cikin wannan kamar talabijin da abinda duk ta kunsa la yasturu anhu ha shay'u babu abinda zai buye da gare shi komai zai gani to waɗannan shi'a su suka fara yaɗa cewa limamansu sun san gaibi to daga wajen su ne sufanci ya kwafa Mhm. wato aƙidar daga can ta rarrafo ta saɗaɗo ta shigo cikin sufa saboda haka za ka ga a sufaye sun yi tanana ta wannan a cikin tarihin waliyansu in ka karanta tabaqatul sha'rani tabaqatul kubra ta abdul wahab sha'rani zaka ga abubuwan mamaki na'am abubuwan mamaki iri iri daga cikin abin da yake cewa shi ash-sha'rani a cikin tafsir a tabaqatul kubra ko lawaqiful anwar fi fi tarajum al-akhyar sunan littafin kenan yake fada a tarjamar wani waliyi wanda sunan shi a sheikh jakir sunansa kenan ya ce shi wannan wali yana cewa ma akhadtu min muridin hatta ra'aytu ismahu maktuban fil lawhil mahfuz wa annahu min auladi babu wani muridi na da na amince masa na bashi dina, har sai da na daga kai na tsinkayo sunansa a cikin lauhil mahfuz kuma cewa yana daga cikin ‘ya'yana yake gaya mana cewa ibrahim al wani ɗaya daga cikin waliyansu ne da ya rasu a masar shekarar hijira tana 877 yake cewa idza ra'a insanan ya'lamu ma fi nafsi da ya ga mutum zai san meye a zuciyarsa wa ma huwa murtakibuhu min alfawahi zai san meye yayi na laifi me yayi bai yi ba yake cewa kuma wani waliyi sunan shi Muhammadu Shuwaimi kana yajlisu ba'idan an sayyidi madiyana akwai wani waliyi sunan shi madiyanu yace wannan shehin in yazo bai zama kusa da shi saboda mai fa kullu man marra bi khatirihi shay'un qabihun sahaba al'asa wa yanzilu alaihi ganiyan kana au faqiran yace saboda shi wannan madiyan din shi wannan waliyin duk wanda ya zauna kusa da shi ko menene ya darsu a ranka mara kyau yana hangowa akwai sandarsa kusa da shi sai kawai ya ja sanda ya auka maka ko babu ruwansa mutumin nan mai kuɗi ne ko fakiri ne babba ne ko kuma yaro ne sarki ne ko mai sarauta ne ba ruwansa ko waye la yura'i fi zalika ahada yace baya wato yiwa kowa mujamala ba wanda yake fitarwa daga wannan to sawan da duk wanda ya san halinsa ya ce la ya an ya jilisa dai baya iya zama kusa da shi domin in ya zauna kusa da shi zai sha duka to kaga irin waɗannan maganganu da'awar ilimi ne na gaibi sanin abin da yake ɓoye sanin abin da yake cikin zukata maimakon Allah ya zama shi da alimun bi zati sudur sai ya zama ma wasu ma ma alimun ne bi zati sudur a cikin al kubra na Abdul Wahhab Sha'rani a tarjamar abdullahi Sahal ibn Abdullahi Tusturi sahal ibnu abdullahi tusturi mu a wajen mu ga wanda ya san tarihi ya san mutumin kwarai ne to amma yawanci ga waɗanda suke so su yaɗa barna ba za su iya yaɗa ta ba sai sun fake da wasu mutanen kirki kamar da mun taɓa faɗar wannan a wani zama da muka yi nan sahal ibnu abdullahi tusturi shi wanda yana raba masa cewa wai yana cewa almajiransa mm-hmm. ni ina tare da almajirai almajiraina yau ma alastu bi rabbikum yaushe ne aka yi alastu bi rabbikum wa idh akhadha wa idh akhadha min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala yace to tun wannan lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya fitar da zurriyarsa daga tsatsansa ya kafa shaida a kansu na cewa ba shi ne ubangijinsu ba suka ce eh ya ce to shi yana gurin ya ce wa a'arifu fi zalikal mawqifi man huwa an yamini wa man huwa an yasari ya ce na sani a wannan ranar waye ya zauna a dama waye ya zauna a hagu cikin almajirai ya ce kuma har lokacin da aka maida su cikin tsatsan annabi adam bayan an gama daukan wannan yarjejeniya a gurinsu ya ce wa urabbihim wa ulahizuhum fi sulbi aba'ihim na ci gaba da sa ido a kansu cikin tsatsan iyayensu suka keto tarihi har suka zo wannan zamanin nawa ya ce ya san su kaga irin wannan da'awa irin wannan cika baki yaushe za a ce waliyu yake irin bai dace ba ba ma abin da yake har ma abin da yake cikin ƙasa sun san abin da yake sama sun san abin da yake lauhul mahfuz sun san abin da yake zukata sun san abin da yake binne a cikin ƙasa sun san abin da yake binne a cikin ƙasa a ibnu zaifallah shi ma yana da wata tsabaqatu awliya sudan waliyan sudan ya rubuce littafin su da tarihi in an ce sudan har mu mun shiga ciki ba wai sudan wannan gari sudan ba sudan gaba daya to shine sai yake ba da labarin wani waliyi ana ce da shi hamad sayyidi hamad ya ce wannan hamad yakan yi yana fita shiga kasuwa a masar yana roƙo a bashi abin da zai ci to lokacin kuma lokaci ne na tsadar kayayyaki hauhawar farashi sai ya nufi gurin wani mai kanti akan ya taimaka masa da ɗan abin da zai samu ya sayi abincin da zai kai bakinsa ya ce yana matsawa kusa da kantin fanazara nazaratan batiniya sai ya yi kallo na batini sai ya hango inda yake tsaye a jikin wannan kantin ashe ƙasa duk zinare ne ya ga dankare zinari a ƙasa to shi ma mai kantin ashe arifi ne shi ma ashe waliyi ne ya ce to da ya zo gurin mai kantin sai mai kantin ya ce sai mai kantin ya ce da shi allahu ya fita alaik ya ce je ka allah ya da nasara wato ya hana shi komai sai ya so ya jarraba shi sai ya ce da shi yaya kake bara alhalin ga dukiya na a ƙarƙashin ƙafar ka taka sai shi wannan waliyin ya ce da shi eh na san da wannan dukiya aini azurfa na zo nema abinda kuma nake taka ai zinare ne to sai ya fahimci ashe dan uwa ne arifi ne to sai ya taimaka masa to kaga irin wannan da'awa ma'ana ba ma sama da ƙasa har abin da yake cikin ƙarƙashin ƙasa duk sun sani to shi yasa za mu gani a cikin jawahirul ma'ani saboda shi kuka sani juz'i na ɗan shafi na 63 zuwa 64 aliyu harazumi yana faɗar matsayin sheikh ahmad tijjani yake cewa fa ya'rifu ahwala qulubal ashab ya san halin da zukatan mabiyansa suke ciki wata hawula halihin ya san yadda halayensu suke caccanzawa wa ya arifu mahum alaihi zahiran wa batina ya ce ya san abin da suke kai na zahiri da baɗi ya ce hatta idza jalasnahu na ya khafu ala nafsihi al-fatiha ya ce in muka zauna gaba ga shehi kowa jin tsoron abin kunya yake domin abin da yake ranka ya sani zai gaya maka kaza kaza kaza ne ranka yanzu wannan a ce alimun bi zati sudur sifa ce ta Allah shi kadai kaga ba sifa ce ta Allah ba shi kadai gashi kuma alqur'ani abin da yake nuna mana ke innahu alimun bi zati sudur ba a taba sifanta wani mutum ba annabi ko mala'ika aka ce alimun bi zati sudur a alqur'ani to amma a ce wai waliyi saboda tsananin walittaka shi alimun ne bi zati sudur kana tafiya yana gaya maka me yake cikin ranka to kuna karanta musamman tabakatul kubra ta Abdul wahab Sha'rani yi ta ga abin mamaki da wani littafi sunan shi al-Ibris min kalami sayyidi Abdul Aziz na wani Ahmad ibn al-Mubarak wani ne da ake kiransa shi ma yana daga cikin waliya sunan shi Abdul abdulaziz dabbak to shi ne wani almajirinsa ya tara maganganunsa ya sa wa sunan littafin al-ibris to za ga abin mamaki shi wannan a addabak shi ke cewa gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya Allah ya nuna masa ita babu abin da ya bari babu abin da bai nuna masa ya nuna masa wato matar da zai aura da 'ya'yan da zai haifa ya nuna masa ɗansa da zai haifa sunan shi umaru ya nuna masa ranar sunansa da sa masa sunan da yankan da aka yi ya nuna masa yarsa ta biyu fatima ita ma da ranar sunanta da sunan da aka sa mata ya nuna masa kuma abin da zai wakana gare shi har zuwa ranar mutuwarsa ya ce duk ya san waɗannan abubuwa ya san waɗannan abubuwa har ma da ake gaya masa cewa an ɓoye sanin ranar lailatul ƙadari, ranar lailatul ƙadari cewa babu wanda zai santa ya ce yaya za a ce irinsu ba za su san ranar lailatul qadar ba ya ce ko bayan ya mutu yana mushi ya ce wa ƙadin tafahat jefati wartafa'at rijli ka jefatil hima la'alimtu an la'alimtu yawmaha ce ko da zan zama mushi in kumbura kamar mushen jaki kafafuwa na su yi sama ranar da lailatul qadr ta zo sai na san ranar bayan mutuwarsa bayan ya mutu ya zama kamar mushen jaki yadda ya fassara yadda ya sifanta kansa yace sai ya san ranar lailatul qadr in ta zo manzo Allah yana cewa da an sanar da ni ita amma da ya fito manzo Allah ya fito ya samu suna jayayya kamar da yake cikin bukhari ya fito sai ya samu suna jayayya sai ya ce kun ga na fito da an sanar da ni lailatul qadr amma da waɗannan suka yi jayayya a tsakaninsu sai aka mantar da ni ita shi yasa ya ce faltamisuha fil ashr al awakhir ko ku nemi saninta ku neme ta a cikin goman ƙarshe a wasu ruwayo a witiri na goman ƙarshe shi kansa manzo Allah cewa ku kulalibe ta to idan har wani yana sanin ta me yasa manzo Allah ba zai gaya mana ba shi gara da abin nan shi yasa lokacin da aka tambaye shi game da shi wannan Aziz Ad-Dabbak game da fadar Allah wa inda indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah aka ce to yaya aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalina wal Walakhirina bai san waɗannan mafatihul gaibi ba gashi waliyi wanda yake tasarrufi a cikin harkar rayuwa ta halittu dan karamin waliyi shi ma yana sanin wannan ya aka yi sayyidul da bai sani ba sai ya ce wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da waccan aya tana magana ne akan wani lokaci ba wai duka har manzo sallallahu alaihi wasallam ban duniya ba a wani lokaci ne haka ta faru yake cewa dan ta yaya za a yi al sab'a kudubi kudubi din nan guda bakwai na duniya yace su kansu sun san waɗannan mafatihul gaibi din guda biyar domin ba sa tasarrufi suna juya duniya sai ta hanyar sanin waɗannan mafatihul gaibi ce yaya za a yi kuma waɗannan da ba su kai gaufi ba sun sani ballantana gausi ballantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa waccan aya da wannan hadisi wani lokaci da aka bada labarin amma ba hai hai yanzu ba kan ku dauka ku yi ta karantawa ku ɗauka har yanzu din wa inda hu Allah shi kadai ya san wannan shi yasa a cikin jawabin ma'ani na daya shafi na takwas. sheikh ahmad tijjani yana magana akan wannan aya sai yake cewa almuradu bil ilmi alladhi nafahu Allah an khalqihi fil khamsati wa ghayriha min al mughayyabat huwa al ilm al muktasab ce abinda ake nufi da ilimin da aka kore a wannan aya aka ce halittu ba za su san shi ba waɗannan abubuwa guda biyar da sauran abubuwa na gaibi ya ce ilimin da ake tsuruta wanda ake nema alladhi yatawassalu ilayhi al khalqu bi ahadi umurin Talata. ilimin da halittu suke samu ta fuskar ta hanyar da ta ɗaya daga cikin hanyoyi uku in ma hanyar da take hanya ce ta naƙalta ta ji wato riwaya ko kuma ta tunani ko kuma ta gani da ido ya ce ta wannan hanya ne aka ce ba za a san waɗannan abubuwa guda biyar ba amma idan ya kasance ilimi ne na ladunni wa amma man wahabahu Allah al-ilma ladunni fa innahu ya'lamu ba'd al yace ka hadhihi al-madhkurati wa ghayriha zai san waɗannan biyar ɗin da sauransu ga duk wannan karan tsaye ne ga Alƙur'ani. karan tsaye ne ga sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina ci gaba da faɗar misalai don kada a abubuwa ne waɗanda babu abubuwa ne suna nan dankare a cikin littafai kuma ana wa mutane watakila a anan Allah ya sauwaƙe muku ba kwa jin irin waɗannan abubuwa to amma akwai inda ake ji kuma mu muna magana ne ba wai dan anan jihar Borno akwai irin wannan abubuwa ba sai sai dan saboda wannan karatu ba inda baya zuwa akwai inda waɗannan abubuwa suna nan dankare kuma kullum Abin da ake kwankwasa zukatan jama'a da suke to saboda haka ana faɗa ne ba wai dan akwai cutar a cikinku ba kada a zata cewa ko dan an hango cutar ne ni anan ina ga alamar babu cutar sosai ba ma a san cewa akwai guraren da wannan cutar tana nan saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ya san gaibi babu wanda ya san gaibi kamar yadda ya ce faƙul inna mal lillah ka ce sanin gaibi na Allah ne fantabiru don haka sai ku saurara inni ma'akum minal muntazirina ni a tare da ku ina daga cikin masu saurarawa Allah ya ce wa idza azaqna an nasa wa idza azaqna an nasa rahmatan min ba'di dharwa amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكون الله مرؤوك كن سلكي يتشي قبل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ذراء مستهم إذا مك أنت أنا ومتاني رحمة bayan وتتشوتا cuta إذا لهم مكر في آياتنا lahum faja'atan ka gansu suna kuma makirci cikin ayoyin mu qulillahu asra'u makran ce Allah madaukakin sarki shi yafi gaggawa ga isar musu da sakamakon makircin wannan inna rusulana yaktubuna ma tamkurun kuma lalle manzanninmu masu rubuta ayyukan ku suna nan suna rubuta abin da kuke yi na makirci na mummunan tanadi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da feɗe hali da ɗabi'a ta kangararrun mutane ɗan adam butuli ne yanzu nan yana cikin bala'i Allah zai yaye masa ya ba shi ni'ima ya ɗanɗana masa ni'ima amma sai ya manta da Allah ba ma wai ya manta da Allah ba sai ka ga da shi ne ake fafutuka ake rigima wai sai an murkushe ayoyin Allah sai an murkushe gaskiya sanda yake cikin bala'i zai je ya nemi agaji da tallafi na ubangiji amma in an yaye masa sai kuma yazo ka gan shi cikin masu yin makirci cikin ayoyin Allah ɗabi'a ce ta ɗan adam tun kafin waɗanda Allah yake yi wa magana da wannan ayoyi haka ɗan adam ya kasance a tarihi Allah ya gaya mana mutanen annabi Musa alaihi salam ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك la in kashafta annar rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il mutanen annabi Musa suka zo suka ce wa annabi Musa alaihi salam yayin da wata masifa ta auka musu suka ce ya Musa id'u na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka saboda alkawarin da ya alkawarin da ya baka la in kashafta annar rigiza, lalle idan ka yaye mana wannan cuta da take damun mu la nu'minanna laka lalle za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma ya'yan isra'il da muka kama banu isra'ila muka kama muke ta azabtarwa za mu sake su tare da kai haga suna cikin bala'i da azaba da narko da wahalhalu da masifu da Allah madaukakin sarki ya jefa musu sun zo ga annabi Musa ba tauhidi a zuciya dan tun daga maganar su zaka fahimci ba magana ce ta masu tauhidi ba dan kaga sun sun jingina yayewar ga annabi Musa la in kashafta annar rijza wato annabi Musa shi zai yaye musu tare da cewa Allah ne yake yayewa shi yasa yace falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah ya ce yayin da muka yaye musu wannan bala'in yayin da muka yaye musu wannan azabar zuwa ga wani lokaci da Allah ya riga ya kaddara za su kai gare shi idahum yankusuna sai ga su suna karya alkawarin da suka yi cewa za su yi imani da annabi Musa za su saki bani Isra'ila kaga da suna cikin azaba sun koma ga Allah ud'u lana rabbaka an yaye musu kuma shikenan sun koma kuma fada da addinin Allah to haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama shi ma ya gani a wajen ƙuraishawa yayin da ya zo ya kirawo su zuwa ga ibani <coughs> zuwa ga amincewa da yarda da abin da ya zo da shi na sako sai suka yi ta kitififi da makirci iri-iri wajen su ga sun bice wannan haske wajen su ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi nasara ba Allah ya jarrabe su da bala'i iri-iri kamar yadda za mu yi bayaninsa daki-daki insha Allah a zama na gaba bi iznillahi ta'ala wa wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi da karshe akwai akwai jaridan mu ta sunna sautin mu na sunna a Kano mujalla ce sunanta Zamzam ita ce kusan mujalla da zamu ce muke da ita a Kano wacce take bayanin sunna take fito da wasu abubuwan da suka shafi sunna ina jin watakila ba ta taba zuwa Maiduguri ba sai wannan shekarar ban sani ba watakila ta zo watakila ba ta zo ba amma yan uwa sun kawo ta suna cewa a sanar da jama'a kuma mu ma muna karfafar ku cewa ku karfafe su yana daga cikin sauti da yake yada abinda sunna take ciki a garin Kano wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa